الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك عن نعام بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لم يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطى إن الحمد لله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 yau muna daren 30 ga watan safar hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1439 domin ci gaba da karatunmu na kitab al-muwatta lil imam abi abdullah malik bin anas rahimahullah muna kitabu tahara muna cikin babun jami'ul wudu wato babin da ya kunshi bayani da ya tattari batukan alwala da hukunce-hukuncenta da kuma abin da ya zo a kanta na falala da sauran ababe masu kama da haka عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله قال حدثني مالك وتشين متشوى حدثني مالك دومين آه، يحيى بن يحيى الليثي yana da marowita guda uku ta fuskar ruwayatul muwatta shine ubaidullah bin yahya bin yahya al da kuma muhammad bin waddahin al-qurtubi da kuma muhammad bin ahmad al-utubi to waɗannan ruwat guda biyu su ne ake da uh, ruwayarsu a hannu shi ubaidullah bin yahya bin yahya al da kuma muhammad bin ahmad al-utubi عن نعيم بن عبد الله المجمر عن نعيم بن عبد الله المجمر عن نعيم بن عبد الله المجمر رواية محمد آه، بن الحسن الشيباني رحمه الله آه، كتاب الموطا ناسا برواية الشيباني عن مالك سيدودا أخبرنا أخبرنا نعيم بدل عن أنجاني أخبرنا نعيم شيكما الليثي عن نعيم وتكون ننسو يا بادا وتؤنشن أبن ديجي تفسكر يندى الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله ya ainihin karantar da su haddasani ni duk suna nuna tabbatuwar ji wato ainihin subutu sama wato shine tabbatuwar cewa ka ji abin mubasharatan kai tsaye biduni wasita saban an ita an takan nuna alittisal ittisal wal inqita takan nuna cewar me ka ji abin daga shi wannan wannan kai tsaye alittisal kuma takan nuna al-inqita samuwar wani tsakani samuwar wani tsakani sabanin sami'itu ko haddasani ko akabarani ko anba'ani ko kalali ko shafahani ila akhir lati ta dullu ala sama'il mubasha. an gane shi yasa wanda yake al wanda yake eh, al-mudallis eh, is isnad ba a karban hadisinsa idan yayi amfani da mai da ana ana in ya ce an dole sai ya sarraha musamman na uh, mutaakhirun malamai na ƙarshe sun fi ba da kulawa kan wannan sabanin al'udama ban gane ba yawa su al'udama qudama sukan illanta hadisi ne a sakamakon mai at ba sakamakon samuwar an ga wanda yake mudallis ba kamar yadda yake daga uh, yahaya bin ma'in abu zakariya kamar yadda al-khatib ya kawo cikin al-kifaya fi ma'arifatu usuli ilmin ruwaya wanda yake kuma yana yin tadalisi na at-taswiya to shi dole sai ya ya ya sarraha daga malamin sa kuma zuwa ga wa malamin malamin sa to aka samu at-tasrih min shaykhihi wa shaykh shaykhihi to hada ya kafi wannan ya isa bisa zancen mafi inganci sabanin abin da ya shahara cewa dole sai an samu at-tasrih uh, fi kulli tabaqati sanat mun gane ba eh, wannan ba ba ne. abin da yake lazim ne a samu a tasrih daga malaminsa sannan kuma daga malamin malaminsa to an samu wannan to hadisin sai zanto ya kubuta daga wato anishin illatu tadlis wanda yake a tadlis eh, wanda yake mafi muni tadlis at-tajwid tadrisu taswiya an gane ah, don haka ah, haddasani da akhbarani eh, suka nuna mai ji kai tsaye donan da mali yace an nu'aym wannan babu mai ba matsala da yake da mai da yace mai akhbarana ne saboda al-imam malik abu abdullah ɗaya ne daga cikin almajirai nu'aym bin abdullah al-mujmir kuma sannan gairu mudallis rahimahullah to wasu suna ganin cewa uh, siyagatu uh, haddasa da siyagatu a khabara akwai bambanci akwai bambanci don haka siyagatu haddasa ne ta fi karfi a kan a khabara wasu daga cikin malaman hadisi kuma suna ganin a haddasa ne a khabara an da'ani duk abu ɗaya ne wanda shi ne da shi kansa al'imam mali bin anas yake kai kuma shi ne da al'imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari shi ma ya zaɓa kamar yadda yake a kitabul ilm cikin sahih bukhari karkashin babi da ya kulla akan haka wanda kuma wannan shi ne daidai saboda haka a ni an haddasa ni duk abu ɗaya ne in ka koma kitabul ilm za ga fuskar dalilai da shi al-imam bukhari rahimahullah ya kawo domin nuna maka cewar arrawi ni ko an ni ko akhbarani duk abu ɗaya ne kuma al ya kawo sabanin cikin alkifaya kifaya fi ma'arifati usuli ilmi ruwaya rahmatullah al-jami' ah, nu'aym bin abdullah shine almujmir almujmir al-mujmir wanda wannan ismul fa'il ne min al daga al-ijmar shine masdar daga ajmara yujmiru ijmara fa huwa mujmir mun gane ba wanda yake mai turara wuta ya kasance yana turara wuta a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan haka sai ake kiransa da al-mujmir rahimahullahu ta'ala wanda maula na Umar bin Khattab radiyallahu anhu shi abdullahi din idan aka ce maula fulan mai ake nufi ma'ana bawa wanda ya yanta shi eh, bawan mutum wanda ya zanto ya yanta shi ya samu yanci sai a ce masa maulansa an gane to shi ma nu'aym yana yin ah, wannan wannan wannan aikin da mahaifinsa yake na tara da masallaci kamar yadda shi babansa yake Abdullah wasu suna cewa a an ce masa almujimir saboda kasancewa daga cikin da suke turara ka'aba da haka ya saume hazal laqab na almujimir eh, amma abin da yake daidai saboda zanto sai na turara masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ibnu abdul bar an-namari cikin at-tamhid yace wannan shine ya yafi inganci annahu sami'a aba hurairata yaqul lalle shi yaji aba huraira yaqul yana cewa idan muka duba zamu ga ya hada sigogi min al ada daga cikin sigogin me bada hadisi kaga zamu ga sigatu tahdis haddathani malikun ga sigatul an'ana bisa wannan ruwaya ta al-laythi an bin abdullah al mujimir ga kuma sigatu sama' annahu sami'a aba huraira wanda wannan siga ta as-sama' hiya aqwa siyaq ita ce siga mafi karfi aba huraira shine abdurrahman bin sakhr ad-dawsi radiyallahu anhu yaqul yana cewa man tawadda dukkan wanda ya alwala fa ahsana wudu'ahu sai ya kyautata alwalarsa a kitabul muwatta bi riwayati suwaid bin sa'id rahimahullah shi ma ɗaya ne daga cikin almajiran al-imam abu abdullah malik bin anas ai fa ahsana alwudu'a fa sai ya kyautata alwala mun gane ba sai ya kyauta alwala ah, baƙe turuwat a sauran ruwayoyi kuma fa a wudu'ahu sai mai sai ya ta alwalarsa kamar ruwayatun laisi kamar ruwayatun ah, abi mus'ab abu zuhuri kamar ruwayatun ka'anabi an gane ya kyautata alwalarsa abinda ake nufi da ya kyautata alwalarsa abin nufi ya zo da alwalar da dukkan abin da ake bukata da fuskar alwala abin da yake farilla ne alwala abin da yake sunna ne mun gane sunna mustahabba tunda idan aka ce as-sunna wannan lafazun ni'am wajibi ma ya shigo cikinsa amma akan bambanta sai a ce sunna mustahabba an gane ba sabanin eh, magana ta alfuqaha idan suka ce as-sunna to suna nufin abin da yake ba farilla ba an gane amma abin da yake daidai idan aka ce as-sunna wannan lafazun ni'am lafazi ne wanda yake gaban me farilla ta shiga ciki eh, mustahabi ya shiga ciki da sauransu sai in ya zama na nas ya zo ya ce wannan sunna din ba wajiba bace to nan sai ya ce sunnatun mustahabba an gane da kuma ragowar ababe da ake neman mutum ya zo da su yayin alwala da kuma ababen da ake bukata ya zanto ya nisanta daga su yayin alwala to shine abin nufi da cewa fa ahsana sun ah, thumma ja 'amidan sannan ya fita 'amidan halin kasancewarsa yana mai nufata ila sala zuwa ga sallah zuwa ga sallah ya zamana babu wani abin da yake ransa yake nufi sai ita sallah ne shine amida wanda al'amid ismul fa'il ne na amada ya amidu amdan kamar qasada ya qasidu qasdan wannan lugatun mashahura ke amma hunaka lugatun qalila wadda ba a amfani da ita sosai amma ita ma lugha ce karbabbiya akan ce amida amida amida bi kasril mim ya amadu amadan min babi fariha ya farahu faraha an gane amma a lughatul mashahura shine ainihin amada ya amidu amdan min babi da ya kasidu kasdan wazanan wa ma'ana duk abu ɗaya ne ila sala zuwa ga sallah fa innahu fi salatin to lalle shi tun daga wannan lokacin yana cikin sallah ma'ana ta fuskar hukunci Eh, ta fuskar kuma lada da zai samu wajen Allah subhanahu wata'ala ta fuskar kuma wato anishin ɗaukakuwar daraja da ake ba wa wanda yake yin sallah tun a wani lokaci shi yana cikin sallah ta fuskar ladan da Allah zai bashi subhanahu wata'ala da kuma hukunci fa innahu a ruwaya ta Muhammad eh, bin al-Hasan al-Shebani kitab al-Muwatta bi shebani sai ya zo fahuwa fi salati fahuwa fi salati shi yana cikin sallah shi yana cikin sallah to duk abu ɗaya ne ah, fahuwa da fa'innahu daidai na tabbatar da shi wanda ya fito bayan ya gama aula da nufin mai zuwa wato ainihin ah, sallah ɗin sai dai nan kawai an sami a taukit inna mun gane ba آه، حرف توكيد ونصب فإنه في صلاة في صلاة يناتك صلى آه، رواية أين شيء رواية أبي مصعب الزهري كتاب الموطة برواية أبي مصعب الزهري سيد ودا فإنه في الصلاة في الصلاة بالمعرفة ترى ألف دلام للي شي cikin sallah wato za a ba shi lada da hukuncin wanda yake yin sallah to kenan kaga bisa wannan ruwayatu abi musab az-zuhri fa innahu fi salah duk kaga me abu ɗaya ne kenan cewa amidan iya salah shine da me fa innahu fi salah inda sallar ta mai bil ma'rifa nuni akan cewa ta farko ita ce me ta biyu ta bin ita ce mai ta farko idan ma'arifa ta maimaiti so biyu to nuni a kan cewa ta farkon ita ce ta biyu ta biyu ita ce ta mai ta farko da Allah ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra to kaga al usr al awwal huwa al thani wa al thani huwa al awwal li'annahu mu'arraf kunci na farko da aka ambata shine na biyu kuma na biyun da shine na farko saboda haka kunci ɗaya ne amma sauƙin fa guda biyu tunda shi sauƙi ya zo mai nakira munakkar sau biyu yusuran yusuran duniya kan cewa na farkon daban na biyun ma mai shi ma daban na farkon daban na biyun shi ma wato ainihin daban amma idan aka kawo kuma abu bin nakira aka kawo shi bin nakira yayin da aka tashi maimaita shi kuma sai aka kawo shi bil ma'rifa to nuni kuma kan cewa da shine na farkon a farko an kawo shi bin nakira dan ba a san shi ba to yayin maimaita shi kuma sai aka kawo shi bil ma'rifa ta da an riga an yi mai an riga an san shi an gane don haka shine annakiratu idza u'idat sarat ma'rifa nakira idan aka maimaita ta ta zanto mai ma'rifa yanzu idan ka ce ja'ani rajulun ja'ani rajulun wani mutum ya zo min kaga rajulun bin nakira sai ka ce fa'a'ataitu rajula malan lan rajula malan kaga ar-rajul sani bil ma'arifa nuni akan cashi ne mai wannan dai na farkon da zo maka Allah ce inna arsalna ilaykum rasulan شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذه وبيلا كاجا cewa lalle mun turo wani manzo zuwa gare ku wanda zai bada shaida a kanku kamar yadda muka tura wani manzo zuwa ga fir'aun kama arsalna ila fir'auna rasulan bin nakira sai Allah ce fa asa fir'aunur rasula sai fara ya sabawa wannan manzan ma'ana wanda aka tura masa kenan an gane eh, fa innahu fi salati ma dama ya'amidu ila sala mutukar dai yana nufi zuwa ga ita sallah ne ma'ana ya zanto sallar yake nufi wannan nuni akan cewa koda wani abu ya zo masa a zuciyarsa na tunanin duniya mutukar bai riga yayi tasiri ba ta yadda zai ɗauke shi daga tafiya zuwa masallaci zuwa ga wani waje to wannan faralar tana duba ga duba ga asali asali ya fito yana mai yana mai nufin zuwa masallaci don yi sallah to yana kan hanya zuwa kuma sai wani abu na duniya ya zo masa ko gamuwa da wani ko ya ga wani abu to matukar wannan abin bai ɗauke shi daga manufarsa ta farko ba to yana da wannan mai yana da wannan falala ɗin amma idan ya ɗauki shi daga manufas ta farko to anan aka samu me aka samu wato anishin matsala fa innahu fi salatin ma dama ya'midu ya zo a ruwaya ta Muhammad bin Hassan a shebani kitab al-Muwatta bi shebani da kuma kitab al-Muwatta bi Suwaid bin Sa'id da kuma kitab al-Muwatta bi riwayati Abi Mus'ab az-Zuhri da kuma kitabul muwatta bi riwayat al qanabi shine uh, abdullahi bin maslama bin qanab min shuyukh al uh, imam al-bukhari rahmatullah al-jami' da lafazin kana da garin me kana mun gane ba kana wannan kaga nuna me nuna tabbatarwa lidilala ala thubut wal istiqrar domin nuni akan kan tofa a cikin sallah yake ya tabbata yana cikin ta da fuskar mai ladan da zai samu wajen Allah subhanahu ta'ala an gane wa annahu yuktabu lahu bi ihda khutuwatayhi hasanatun kuma lalle shi za a rubuta mishi da daya daga takunansa biyu da zai zuwa ga ita sallah din hasnatun kyakkyawan lada ba da an yi kafarsa ta dama za a rubuta mai kyakkyawan lada wa yumha anhu bil ukhra sayyi'atun idan ya ɗaya kafarsa kuma ta hagu yayi taku na bi da ita to za a goge mishi sayyi'atun mummunan abu wanda ya aikata cikin mai cikin rayuwarsa In ma a kan hanyarsa zuwa masallacin wani abu ya faru wa imma kafin haka an gane wa imma kuma a bayan haka din to Allah zai kankare masa a dalilin ne. wannan abin da bi ahida khutuwatayhi khutuwatayhi wannan abin nan musanna ne na ainihin al-khatwatu al-khatwatu daga ainihin khata ya khatu khatwan an gane ba al-khatu shine tatattaki kai taku na tafiya to da haka wasu na gan cewa al-khatwatu wato ainihin ah, duk abu ɗaya ne duk wato ainihin abu ɗaya ne shine tafiya tafiya da ka taka haka to shi ya da al-khatwatu da al-khutwatu kamar irin su al-imam al-farra su kuma sun bambance cewa idan aka ce al-khatwatu to wannan masdar ne shine tushe na kalba idan aka ce kuma al-khutwatu shine takin da kai an gane wannan wannan kin haka a tilmisani ya kawo cikin alikiti da wannan bayanin to amma kuma shi ma bayanin asalan na ainihin abulwalid alwakashi ne abulwalid alwakashi shi ne hisham bin ahmad a littafin a ta'alik alal muwatta wanda suna tattaunawa ne akan gara'i bakin kalmomi wanda littafin motsa ya kunsa an gane? fa'ida sami'a ahadukumul ikamata saboda ka idan ɗayanku ya ji ikama ma'ana yunkurin tsayar da sallah shine ne iqama daga aqama yuqimu iqamatan mun gane ba idan aka ce aqama to kaga fi'ili ne wanda yake muta'addi muta'addi an gane ba yakan kunshi wanda yake mai tsayarwar da kuma abin da aka tsayar an gane shi yasa yake cewa al-iqama tunda ai tsaida ta ake ba ita take tsayar da kanta ba amma idan ka ce kama ya kumu kiyaman to ka kama wannan lazim lazim da haka yana takaituwa akan wanda yake mai aikin kawai ba tare da kuma kawo wanda aikin ya abu akan sa kama ma'ana ya tsaya amma kama ba ya tsayar an gane shine fa idza sami'a ahadukum al-iqamata a ainihin urwaya ta muhammad bin hassan ashebani shebani muwatta bi birwati shebani sai zo fa in sami'a ahadukumul ikamata fa in sami'a ahadukumul ikamata idan ɗayan ku ji kiran sallah duk abu ɗaya ne in shartiya haka idama shartiya ce duk abu ɗaya ne fala yas'a wannan kaga shine jawabu shar walidhalika kana mansuban an gane fala yas'a to kada yayi gaggawa fa idza sami'a ahadukum al-iqamata fala yas'a kada yayi gaggawa yayi sauri gaggawa da zata bayi zuwa ga ya fita daga yanayi na nutsuwa an gane eh, in mai kallo ya kalle shi to zai ga cewa baya cikin mai baya cikin wato ainihin hayyacinsa shine fala yasa daga ainihin sa'a ya sa'a sa'ayan ah, to shi a sai ah, fil kamar yadda abulwalid walid ah, al yake fada cikin a ta'alik al ya ce yakan shafi tafiyar da take an yi ta da sauri da ma wadda ya zanto an yi ta ba da sauri ba kenan me yake nufi anan abin da yake nufi anan shine nuni akan cewa kar kai tunanin cewa duk inda kalimatu sa'ai ta zo to tana nuni akan me gaggawa da sauri a takan zo wani lokaci tana nuna me gaggawa din takan zo wani lokaci kuma tana nufin me sauri tana nufin tafiya haka ba bisa sauri ba an gane da haka za mu ga ah, Allah subhanahu wa ta'ala eh, ya yi amfani da asa'ayu fi kitabihi azzawajal da ma'anar aiki ya ce wa man arada al'akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa'ula'ika kana sa'ayuhum mashkura daga kana sa'ayuhum ay amaluhum mashkura aikinsu inna sa'ayakum la shatta inna sa'ayakum lashatta ay inna amalakum lashatta ay ayyukan kuma bambanta eh juna ne sannan kuma Allah ya kawo as-sa'ayu ana nufin mai at-tasarruf wato mutum ya fara yin abubuwa da kansa shine lokacin da zama ya balaga kenan daga lokacin zai fara yi wa kansa abubuwan da ana yi masa in wanka ne zai yi in kaza ne zai to shi ma Allah ya kira yi at-tasarruf gudanar da al'amura da cewa mai as-sa'i game da qissatu khalilihi ibrahim ma ibnihi isma'il alayhi as-salam Allah ce falamma balaga ma'ahu as-sa'ya قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا tara qala ya abati fa'al ma tu'mar ستجدني إن شاء الله من الصابرين kaga falamma balaga ma'ahu as-sa'ya me ake nufi ai at-tasarruf falamma balaga ma'ahu at-tasarruf ai tahammul al-mas'uliyat an gane ba to kaga nan sai Allah ya kawo as-sa'yu yana nufin mai at-tasarruf to kuma Allah ya kawo as-sa'yu wa ina nufin wato ainihin wato ainihin giggiwa giggiwa da taqama da garaje da ma gaggawa da aka samu ta kama garaje kaga duk wannan ayi sufofi ne na sheda sun shafi gaggawa din Allah ce ainihin summa uh, adbara yas'a gane ba yas'a wa idza tawalla sa'a fil arzi li yufsida fiha wa yuhlika al harsa wan wallahu la yuhibbul fasad kaga tawalla sa'a thumma adbara ya sa'a ma'ana garaje gaggawa barna mummunan aiki gane ba eh, sannan kuma Allah ya kawo as-sa'ayu din yana nufin kuma tafiya din kai tafiya tafiya wadda kase cikin nutsuwa tafiya al-mashyu fi sakinatin wa waqarin Allah ce masa mai as-sa'ib Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum lakum in kuntum taalam kaga fas'au ay famshu kan famdu ana ku tafiya shi yasa al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah kamar yadda mu samu a nan gaba in Allah ya hukunta muna raye a kitabul juma'a kitabul juma'a babun ma ja'a fi sa'i yawmal juma'a fi sa'i yawmal juma'a wannan a bisa ruwayar allaisi kenan kitab al-muwatta bi riwayatil lisi amma kamar uh, kitab al-muwatta bi riwayatil shaybani ay uh, babu ma jaa fil mashi fil mashi badal fi sa'i me yasa aka samu haka nuni akan ce abu ɗaya ne as-sa'i da al-mashi abu ɗaya ne ana al-imam malik bin anas uh, ya tambayi malamin sa muhammad bin muslim bin shihab bin zuhri rahimahullah cewa mai Allah yake nufi da cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au mai Allah yake nufi da fas'au sai al-imam az-zuhri yake cewa eh, Umar dan Khattab radiyallahu an ya kasance yana karanta wato ainihin fas'au da cewa famdu ma'ana ku yi tafiya ku yi tafiya kenan al-imam az-zuhri abinda yake nuna masa abinda ake ne au anan shine me tafiya to wannan shi yasa sai al-imam malik bin anas ke cewa to duk inda ma as-sa'a yazo cikin littafin Allah to al-amal aiki ake ne aiki ake ne an gane ba idan ka ce at-tasarruf ashi ma aikin kokarin gudanar da al'amuran ka shi ma me aikin in ka ce tafiya ita ma me aiki ce idan ka ce rawar kai da giggiwa da ta'addanci da ketare iyaka shi ma mai aiki dukkanin waɗannan ababe za su ga ƙarƙashin mai ta tasmil amal ƙarƙashin sunan aiki to da ga shi sa limam ya ce duk inda as-sa'i ya zo cikin littafin Allah to al'amal an gane to sai dai wannan ruwayar bata inganta ba saboda al-imamu zuhuri bai riski umar dan khattab an gane ba bai ji daga umar dan khattab don haka an samu alin qita amma kuma ya tabbata kuma ta wata hanya kamar yadda ya yake cikin jami'ul bayan na Abu Ja'far al tabari bi isnadin sahih zuwa ga Salim bin Abdullah shi kuma zuwa ga babansa Abdullah bin Umar shi kuma zuwa ga cewawa mahaifinsa Umar dan Khattab yana karanta da fasa'au da famdu kaga wannan isnadi yayi me ya tabbata kuma al-imam al-bukhari ma ya fidda wannan asar din na Umar dan Khattab kitab at tafsir mu'allaqan cikin sahih al-bukhari mu'allaqan at-tabari ya kawo shi mausulan kamar da ambata da kuma abd ibn humayt shi ma ya kawo shi mausulan cikin tafsirin sa kamar da yake cikin fatahul bari al-hafiz da kuma taghliqut ta'liq an gane ah, kenan idan mun gane wannan da kyau to sai mu dawo kan fala yas'a sai mu ga to me ake nufi da ita ana ana nufin tafiya din ko ana nufin mai gaggawa kaga ana nufin ma'anar ta me ta gaggawa sauri an gane da kyau sauri wanda shi yasa aka yi ne shi yasa aka hana inda ana nufin tafiya din to kaga da hani ba zai zo akai inda daman kamar yadda na ambata cewa abul walid al-waqashi ya ce me asai ya yakan dauka me tafiya normal kamar yadda ake fada yakan dauka kuma me tafiya wata kushi mai gaggawa da sauri to kaga nan tunda ce fala yas'a to me yake nufi kenan gaggawa tafiya wata kushi gaggawa wanda za ta fitar da nutsuwa daga gare ka fa inna kun ajran ah, lalle wanda ya fi ku girman lada ta fuskar tahowa daga gida zuwa masallaci a daran wanda ya fi ku nisa ta fuskar gida haka ne? ma'ana wanda gidansa yake nesa da masallaci to ya fi ku samu girman lada to kaga wanda yana nuni akan me ashe zan ka nesa da masallaci wannan falala ce mai girma gare ka kana yunkurin takowa zuwa ga me zuwa ga masallaci ne saboda ladanka ya dara ladan wanda yake me dab da masallaci ashe kaga falala ce ka kalu sai suka ce lima ya aba huraira dan me ya aba huraira kala sai ce min ajali kathratil khuta saboda yawan tatattaki wanda yake nesa da masallaci takun da zai a ya dara takun wanda yake kusa da masallaci zai haka ne ko ba haka na? to da haka sai zanto mai ya samu fifiko wanda gidansa yake nesa da masallaci wannan asar isnaduhu sahih isnaduhu sahih kuma za mu ga ala sharɗin bukhari wa muslim yana bisa sharɗin bukhari da muslim domin in muka duba isnadin malik an nu'aym bin abla al-mujmir an abi huraira za mu samu al-imam bukhari yayi ruwaya da isnadi irin wannan an gane za mu samu al-imam muslim yayi ruwaya da isnadi irin wannan to wannan shi ake nufi da sharɗul bukhari da kome sharɗul muslim ba wai ya zama na a samu ɗaya daga cikin isnadi wanda al'imam bukari ya yi ruwaya ta hanyarsa haka al'imam muslim ya yi ruwaya ta hanyarsa amma malaminsa a wannan isnadin al'imam bukari bai yi ruwaya ta hanyarsa zuwa ga wannan malamin nasa haka al'imam muslim an gane to wannan ba a cewa ala sharɗi bukari ba a cewa ala me ala sharɗi muslim wannan ɗaya daga cikin eh, auham da abu abdullahi alhakimin nisaburi ya fada a cikin littafin sa al-mustadrak rahimahullahu ta'ala wasu kuma suka bi shi akan haka amma ba da dai bane an gane wannan asar al-imam shaybani shi ma ya fidda shi a kitab al-muwatta tasa haka al-imam al-qanabi shi ma ya fidda shi a kitab al-muwatta tasa haka al-imam abu mus'ab az-zuhri shi ma fi da shi a kitabul muwatta tasa haka al-imam suwaid bin sa'id shi ma fi da shi a kitabul muwatta tasa zuwa ga wato ainihin sahabi abu huraira radiyallahu an to kuma za mu ga ya zo mawqufan a matsayin magana tawa ta abu huraira radiyallahu an kamar yadda yana da shahid mawquf zuwa ga sahabi abdullahi bin mas'ud radiyallahu an wanda yana cikin musannaf libin abi shaiba rahimahullah ya ya rawaito zuwa ga abdullahi bin mas'ud magana mai ma'anar wannan maganar ta abu huraira radiyallahu an sahabati ajma'in ah, wannan a haka ya zo kuma a haka ya kasance zantowarsa maukufan amma kuma ya tabbata marfu'an a matsayin magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta hanyar abi huraira zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah ya faɗa ta wata hanya zuwa ga abi huraira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam cewa duk wanda ya fita zuwa ga sallah to in yayi taku za a kankare zunubinsa in ya kara taku za a daga darajarsa a rubuta masa lada wannan ya zo ta hanyar abi hurairah marfu'an zuwa ga manzon sallam ya zo cikin ah, sahihi muslim da jami'u tirmidhi da sunanin nasa'i da musnad al-imami an bin hanbal da musannaf na abdurrazzaq zuwa ga abi huraira marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an gane ah, dan haka ah, al-allamatul busiri al-allamatul busiri mun gane ba ba wancan al-busiri ba shi wancan sunansa Muhammad bin Sa'id al-busiri sahibul burda ah, sahibul hamziyah wanda shi ya gabaci wannan to wannan shi al-busiri wato abubakar al-busiri wanda almajirin al-hafiz ibn hajar mai littafin eh, itihaful al mahara da kuma littafin mithbahul zujaja mai zawaidi sunan ibn majah to shi da ya tayi sai ya jingina eh, wannan hadisi na bi hore da zuwa ga al-imam al-bukhari da kuma al-imam muslim wanda wannan wahami ne abinda yake daidai hadisin al'imam muslim bisa wannan hanya ne sannan ya zo uh, min tariq amash suleiman bin mihran zuwa ga abi salih zakawan as-samman zuwa ga abi huraira cikin sahih bukhari da sahih muslim marfu'an shi ma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da ma'anar me wannan asali da ma'anar wannan asali da haka kenan ya tabbata maukufan kuma ya tabbata marfu'an abinda yake bayuwa zuwa ga haka shine a samu rawi na hadisi wani lokaci ya ba da hadisin a matsayin mai ala sabil waq ya tsayar da shi ga sahabi ko sahabin ya tsayar da hadisin ga kansa wani lokaci kuma ala sabilin raf'i ya ce manzo Allah ne ya faɗa al-khatib al-baghdadi cikin al-kifaya fi ma'rifati usul ilmi ruwaya yake cewa wani lokaci yana da nishadi na karatu to da haka sai ya faɗa hadisin har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani lokaci kuma babu wannan nishadi ko sai ya faɗi hadisin to shi wanda ya ji daga gare shi tunda bai ce masa manzo Allah ya ce ba sai ya dauka ai maganarsa ce da haka sai ya rawaito ta a bisa yanda ya daga shi wannan sahabi cin ko magana ce ta manzo Allah sallallahu waɗanda kuma suka ji lokacin da yake nishadi yace ai manzo Allah yace su kuma su sime sai su rawato shi a matsayin mai hadisin manzo Allah ne sallallahu ba wai maganarsa ba da haka eh, alwaqahu la yadurru raf'a kuma haka الرفع eh, la يضر alwaqafa mutukar dai kowanne ya tabbata wasa ya zo mawukufa wannan dai cutarwa ga samuwarsa kuma marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka samuwarsa marfu'an wannan kuma bai cutarwa zuwa ga samuwarsa mawkufan mutukar dai in ya tabbata an gane domin yakan kasance wani lokaci ya zamana shi mai ruwaya ya zauna ne zaman ba da ruwaya ga almajiransa an gane to da haka in ya tashi sai ya zama da kawai ya kawo yadda hadisi yake ce ai manzan Allah ya ci a wannan ababi na me na karatu na karantarwa to wani lokaci kuma a babi ne na tambaya ko kuma babi ne na ya ga wani abu ya yi wani abu sai ya faɗi magana to yayin da ya faɗe ta kuma sai zanto bai ambaci manzan Allah to shi wannan tun da jiye daga bakinsa bai ce manzo Allah ce ba to sai ya rawaito a matsayin me cewa ai sahabi wani ya ce kaza bacin kuma asalin magana ta wa ta manzo Allah sallallahu wanda kuma suka karbi ruwaya ta hanyar karbar karatu a wajensa so kuma sai su kawo a matsayin me magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to irin wannan yana yana faruwa irin wannan yana yana faruwa da haka shi yasa muka samu wannan yazo mawqufan kuma yazo marfu'an sannan kuma yana da shawahid wato ainihin wasu hadisan da suka zo suke karfafarsa suke dauke da wannan ma'ana ne daga ciki akwai shahid na hadisin abi sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin sinan wanda yana cikin sunan bin majah da musnad imami an bin hanbal da musnad al-bazzar da musnad na abi ya'ala da sunan ad-darimi da sahina ibn khudaima da sahina ibn hibban zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kan falalata ta tattaki zuwa ga masallaci wanda wannan hadisin na abi sa'id al-khudri al-busiri cikin ithaful khirat al-mahra ya jingina zuwa ga ashabus sunan cewa su suka rawaito su ashabus sunan sune al-arba'a abu daud at-tirmizi an-nasa'i ibn maja wanda babu wanda ya rawato shi in banda ibn maja shi kadai shi yasa shi kansa al-busiri rahimahullah cikin misbahu zujaja littafinsa. wanda misbahu zujaja misbahu zujaja akan ne ya rubuta shi ya rubuta shi ne akan hadisan da ibn maja kadai ya kadaita da rawaito su banda ragowar ashabu suna banda abu dauda banda at-tirmizi banda an-nasa'i to su yi littafi akan ire-iren waɗannan hadisa to a cikin wannan littafin na sai ya ambaci wannan hadisin na abisa sa'id al-khudri an gane to karkashin wannan me zaka fahimta kenan abinda zaka fahimta za a gane kenan can din ba rashin sani bane wahami ne tuntuban me alkalami ne to daga nan za a gane jahilcin masu sukan a shekul albani rahimahullah cewa na me yana toka da eh can ya ce da ifi nan ya ce Hassan, can ya ce wane ya rawaito nan kuma ya ce kaza to kaga daga nan gane ne jahilci ne kenan jahilci kowa zai iya kuskure sai dai kawai in malami ya tumbatsa cikin karatu to daidansa zai rinjaye kuskurensa ko da kuskuren ya abu to za ka samu bawai rashin sani ba ne a kawai daidan Allah ya nuna masa mai gajiya wasu ce Allah yana masa cewa shi gajiyayye ne abinda ikon Allah yake gudana ba wai dabararsa bace ko karfinsa kuma dan nuni akan cewa duk fadin ilimin sa to zai iya jahiltar wani abu ya zanto bai san shi ba ya zanto ya buya gare shi an gane ah, wannan kenan sannan ya zo ta ya zo yana da shahidi ma ta hadisin ka'ab bin ujar ka'ab bin ujar wanda yana cikin sunan abi daud da jami'u tirmizi da musnad al-imami ahmad bin hanbal da sunan dari sannan yana da shahid ta hadisin abdullahi bin amr bin al-as wanda yana cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da sahih na ibn hibban amma isnadin sai yana da rauni saboda Allah bai lahiya sannan yana da shahid na hadisin abdullahi bin umar wanda yana cikin al-mustadrak na ainihin abu abdullah al-hakim an-nisaburi shi ma da isnadi wanda yake mai rauni an gane sannan yana da shahid na hadisin ali bin abi talib radiyallahu an wanda yana cikin ah, musnad al-bazzar da musnad na abi ya'la to shi ma bai inganta ba amma al-busiri cikin ithaful khiyarat al-mahara yace isnadinsa sahihi ne isnadinsa sahihi ne wanda wannan kaga galat ne rahimahullah kuskure ne isnadinsa da'ifi ne bai inganta ba sai da inda ya ce hadisin sahihun hadisin ya inganta shikenan ba matsala saboda me saboda ai matanin ya inganta ta wata hanya amma da ce isnaduhu sahihun kaga yana magana mai kan shi isnadin Ali bin Abi Talib da kuma kaga isnadin mai rauni ne to da haka ana aka samu me aka samu kuskure an gane domin ka iya samun hadisi yana da hanyoyi da yawa idan to ta wannan hanyar bai inganta ba ta wannan hanyar kuma yayi me ya inganta to da haka idan ka samu hadisin ta hanyar da ya zanto bai inganta ba sai ka ce hadisin ne sahihun ba matsala me yake nufi kenan sahihun ne li ghairihi kenan amma idan ka ce isnaduhu sahihun to kaga ita wannan hanya mai raunin kai mai ka inganta to kaga ana an samu me an samu kuskure zaka shi yasa wannan ya zama kuskure kenan daga shi al-busiri rahimahullahu ta'ala da haka bai inganta ba ta fuskar isnadi amma matanin ya inganta sannan kuma yana da shahid ma na ainihin hadisin abi huraira da wani lafazin cikin sahina ibn khudaima da al-mustadrak na abu abdullahi hakimin nisaburi da makarin cewa yana cikin sallah ba zai fita daga sallah ba har sai ya dawo da yake yana maka ma'ana har ya shiga masallaci a yi sallah ya zauna ya gama uzurinsa har sai ya fita daga masallaci so a lokacin yami ya fita daga sallah sai kuma manzo Allah ce to kada kuma ya hada tsakankanin yatsunansa at-tashbik yayi haka kada ya haka mun gane ba wannan shine karin da yazo a ruwayar Abu Abdullah al-Hakim ne saburi cikin al-Mustadrak da Sahih Ibn Khuzaimah ta hanyar hadisin Abi Hurairah sabanu ruwayar hadisin Abi Hurairah cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim na cewa babu batun cewa har sai ya dawo ne an gane wannan kenan to kaga wannan dangane da jumla nawa jumla ta farko kenan domin idan muka ga uh, asalin zamu ga ya hada bangarori nawa bangare uku asalin ya hada haka ne bangaren farko man tawadda'a fa ahsana wudu thumma kharaja 'amidan ila as-salah fa innahu fi salatin ma dama ya'midu ila wa annahu yuktabu lahu bi ihda khutuwatihi hasnatun. ويمحى عنه بالأخرى سيئة بانجرم من بانجرم فرقو كيان تو waɗannan shawahid din duk aka wannan bangaren farkon ake magana idan aka ce shahid mun ba da almutaba da al'itiba mai ake nufi idan aka ce a shahid shine a samu hadisi da wane ya rawaito sahabiwa ne kaman abdullah bin mas'ud kuma sai a samu abdullah bin umar ya rawaito shi ba wannan hadisin ta wata hanya to na shine me ash-shahid idan aka ce kuma al-mutaba'a wannan fil isnad ne da farka isnadi ma'ana ya zanto abu zinat ya rawaito anil a'raji an gane to sai kuma a samu wani yayi tarayya da abu zinat wajen rawaitowa ga al-a'raj to wannan ta zama me mutaba'a al'itibar kuma shine bibiyar hanyoyin hadisi don a gano cewa shin wannan hadisin yana da shahid ta fuskar almatan ko kuma yana da mutabaa ta fuskar mai al'isnat wannan shi a kira da mai al'itiba ita ko mutabaa ta kasu kaso biyu akwai mutabaa kasira akwai mutaba tamma idan aka ce mutaba tamma misali yanzu mu samu malik annabi an ibn umar an gane malik an nafi an ibn umar to sai a samu wani yayi riwaya ga shi nafi zuwa ga Allah bin umar wannan dai hadisin to wannan ta zo mai mutaba'a tamma saboda yayi tarayya da malik ta fuskar mai sa shine nafi an gane ba kuma nafi indi shine su zuwa gawa zuwa ga abdullah bin umar shi kuma almajiri ga abdullah bin umar wannan mutaba'a tamma kenan amma mutaba'a qasira shine yayi tarayya da shi al-imam malik masalan amma kuma ta fuskar malamin al-imam malik sun sha bamba shi malik an annafi shi kuma sai zanto an salim bin abdullah bin umar an gane don ta zama mutaba'a wato ainihin khasira idan to ta ta fuskar eh, farkon malami idan to an haɗu zuwa ga to nan ba matsala ita ce ta tamma idan ya kuma ta tsakiya ne aka hadu to wannan ta zama mutaba fasila kamar da na baku misali to fa idza sami'a ahadu al-iqamata fala yas'a to wannan shi ma ya zo. ya zo marfu'an ta hanyar da shi abi huraira ta hanya ya zo cikin sahihi bukhari da sahih muslim da musnad imami ahmad bin hanbal da kuma kitab al-muwatta bi riwayat al za zamu karanta anan gaba a babun ma jaa fi nida'i lis-salah a kitab sala babun ma jaa fi nida'i lis-salah babin da ya kunshi abin da ya zo cikin batun kiran sallah ga sallah sannan yana da shahid ta hadisin abi qatada shine al-haris bin rabi'in al-ansari wanda yana cikin sahih bukhari shi ma da sahih muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal cewa me idan za ku zo sallah kada ku zo kuna gaggawa ku zo kuna mustafiya da nutsuwa tattare da ku abinda kuka riska ku yi me ku sallata abinda ya kuma ce muku ku yi me ku cika wannan bangare nawa kenan na biyu sai bangare na uku shine fa inna a'azamakum ajran ab'adukum daran shi ma yana da shahid yana da shahid ta hadisin abi musa al-ash'ari wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa wanda suka fi ku nisa ta fuskar gida to sun fi ku yawan lada sun fi ku girman lada hadisin abi musa al-ash'ari sannan yana da shahid ta hadisin anas bin malik wanda yana cikin sahih bukhari a lokacin da mutanen banu salima mutanen banu salima suke yunkurin za su taso daga inda suke don su zo kusa da masallaci sai manzo Allah a ai ku zauna can inda kuke domin za wannan takattakin da kuke tukutabu asaru za a rubuta muku lada sannan yana da shahid ta hadisin jabi bin abdul ansari wanda yana cikin sahih muslim sannan yana da shahid har yanzu ta dai hanyar shi wannan sahabi mai girma abi huraira wanda yana cikin sunan abi dawud da sunan bin majah amma da isnadi wanda yake mai rauni da haka sahihun nabi shawahidi an gane ba ah, sahihun nabi bi shawahidi cewa yanayin nisan gida to kuma yanayin ladan da zaka samu da haka shi sa suka ce lima ya abahu da dan me ya abahu da qala sai ce min ajali kafratul khuta saboda yawan tattaki saboda yawan tattaki ah, wannan hadisi in muka duba za mu ga ah, ya nuna cewa za a rubuta kyakkyawa lada ga taku daya daya takun kuma za a goge mai zunubi eh, wannan zai dauki cewar hukunci ne guda biyu an gane ba hukunci ne guda biyu wato hukuncin da ya shafi rubuta lada da kuma hukuncin da ya shafi goge zunubi idan ya ɗaya kafarsa ya taka to yana da lada yayin da ya ɗaga ɗaya ita ma taka za a yi za a goge masa zunubi sannan kuma zai ɗauki cewa a'a hukunci ɗaya ne hukunci ɗaya ne ai wannan hasana ɗin da aka ambata ita ce za ta goge sayi'a ne ko ba gane ba cewa da aka yi za a rubuta kyakkyawan lada gare shi in yayi taku in ya kara taku kuma za a goge ma'ana wannan kyakkyawan ladan da aka rubuta shi zai goge mai wancan mummuna kina ya zanto mai hukunci daya kamar yadda Allah ce wa aqimis salata da rafayin na hari wa zulafa min al innal hasanati yudhibna sayyi'at zalika dhikra lidhakirin cewa kyawawan ababe suna tafiyar da munana sannan kuma ya tabbata cikin jami'u tirmidhi da musnad al-imami ahmad bin hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa wa ainishin wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wato ka ainihin tafiyar da kyakkyawa ka biyo bayan mummuna da shi sai wannan kyakkyawan ya yi mai ya goge wato ainihin wannan mummuna ne kuma kamar inda Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim an gane wannan kenan zai dauka to amma idan muka duba za mu ga kuma yana koma zuwa ga abu daya shine me tabbatar da samun larin da kome goge zunubi ne an gane saboda haka in ma mun dauki cewa hukunci ɗaya ne in ma mun dauki cewa hukunci hukunci ne guda biyu to duk dai me yana tabbatar da wato abu ɗaya shine zaka samu lada kuma sannan za a wato ainihin goge ma zunubi ah, sannan abu na gaba nan da ya ce kada ka yi gaggawa ka yi sauri yayin da ka ji an tada ikama ka yi gaggawa to gashi kuma ya tabbata daga abdullahi bin umar wanda yana cikin kitabul muwatta bi riwayati abi mus'ab az-zuhri da kuma kitabul muwatta bi riwayati shaybani da musannaf na abubakar ibn abi shayba da musnad shafi'i da ma'rifatu sunan wal athar lil bayhaqi abdullah bin umar radiyallahu anhuma yana al-baqi' al-baqi' wata makabarta ce a nan madina baqi'ul garqat saboda ka sai ji ikama a nan da nan sai ya ƙara sauri yake ta sauri yake ta sauri to nan kuma gashi abi huraira ya ce kada ka yi sauri kuma ya ma tabbata maganar manzo Allah ce cewa kada ka yi sauri can kuma gashi an samuwa wa bin Umar yana me yana sauri kuma ga Ibrahim bin Yazid an-Nakhai rahimahullah yake fada yace ya ga al-Aswad bin Yazid da rahimahullah kamar yadda yake musannaf na Ibn Abi Shayba yace ya gan shi yana gaggawa welu yana gaggawa yana sauri ila sala zuwa ga sallah an gane wannan kenan kenan anan cewa da aka yi fala yasa kada ya yi gaggawa kada ya yi sauri wannan domin ga ababe biyu abu na farko shine idan ya yi sauri ladan zai mai zai ragu zai zama na mai ta fuskar adadin takun da zai yi inda tafiya zai yi normal to ya rabu. to kaga ranar zai ne zai rabu. to sai aka hana da ya ce min ajali kasratul khuta abu na farko kenan amma yi ta hankali ba cikin nutsuwa ah, abu na biyu shine ana nufin saurin da zai fitar da mutum daga hayyacinsa ta yana zai tafiyar masa da alkhushuwar al-tumanina har ma ya zamana wani abu iya fita daga jikinsa ba tare da ya sani ba mana a wata iya ta iya warwarewa ko kuma wani ya hange shi zai ga cewa baya cikin nutsuwa da su kuwa bayi na Allah ya Allah ya ba da siffarsu wa ibadur rahman ladina yamshuna ala al-ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam cikin nutsuwa kenan idan ya zama na saurin bai kunshi wadannan abubuwan guda biyu ba ba mai kenan babu laifi a kai an gane ba wato saurin da bai kunshi zai gaji yadda kai ba sai za ka wahalar da kanka har wani an ganka zai gaba alamun nutsuwa mana me faru ko yake ci sauri haka sannan sauran da zai bayi zuwa ga tatattakinka za su ragu hakan sai haifar da mai raguwar ladan da za ka samu to shi aka hana amma sauran da ya kunshi nuna himmar ka zuwa ga kasa musallah an gane to wannan ana neman ka da kai wannan babu laifi a kai an gane ba tunda Allah ce mai fastabiqul khairat fastabiqul khairat ku yi gaggawa ku yi rige-rige zuwa ga zuwa ga alkhairi kuma yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u sai aka ce mai ila maghfiratin min rabbikum wannan kuma an ce mai ita ma maghfirat ce tafiya wa jannatin eh, ardu as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin kaga nan Allah ce wasari ku yi gaggawa ku yi gaggawa mai ake nufi kenan himma to shine abin da ya faru ga shiwa Abdullah bin Umar shi yasa Muhammad bin Hassan Ashebani shi a kitabul Muwatta tasa sai ta aliki yace a dan ana nufin eh, saurin da zai bayu zuwa ga rashin nutsuwa har ka gajiyar da kanka to shi aka hana amma saurin da bai kunshi wannan mutu babu komi shi yasa aka samu abla bin umar ya yi irin wannan saurin an fahimci fikihul mas'ala din wannan kenan sannan kuma mun gane cewa wato wanda gidansa yake nesa da masallaci to lalle ladansa ya dara wanda gidansa yake dab da me dab da masallaci sannan kuma mun fahimci falala ta me ta ainihin takowa da kafa daga gida zuwa ga zuwa ga masallaci zuwa ga wato ainihin masallaci tun da kaga anan an yi maganar mai ta tattake tun an ce bi ihida hudu ma'ana da kafa kenan sai dai inda wani uzuri karbabbe kamar wanda yake an yanke masa kafa ko wanda yake gurguri sai dai a tura shi akan keke an gane to shi wannan yana da yana da wannan lada mutukar niyyarsa tana nan na cewa inda yana da kafa zai taka din yaji an gane amma wanda zai je akan mota ba ko akan babur eh shi kaga bai shiga ba inda ba da kafa yaje ba ai ba da kafa yaje ba kuma zai iya zuwa da kafa din sai ya dane mota ko ya dane babur bai shiga ciki ba bisa zahirin hadisi a gane sai dai in ya zamana ta fuskar niyya wato yana da niyya a zuciyarsa cewa inda ba motar to zai taka yaje a gane to wani zai samu ladan ita wannan niyyar amma ba ladan irin wanda ya taka da kafa sai je ba ina ba ta an gane bambanci eh wannan kenan sannan kuma mun fahimci cewa kenan inda mutum zai fito da niyyar zuwa masallaci ya yi sallah sai wani abu ya ɗauke masa hankali amma bai hana shi zuwa masallacin ya yi sallah ba yana da me yana da wannan lada saboda me wannan niyyar sannan mun fahimci kuma cewa wato ainihin wasila ta kan ɗaukan mai hukuncin manufa an gane? ina muka bayanci haka ka'ida ce wani fikihiyya alwasa'il laha ahkam almaqasid alwasa'il laha ahkam almaqasid shi wanda ya alwalatin a gida dan yaje masallaci sallah sai aka ce yana cikin sallah wannan alwalad da yayi da takawar zuwa ga masallaci sallah ce ko wasila wasila ce amma sai aka ce yana da hukuncin sallah saboda me manufarsa da yin wannan alwalar da takawa zuwa ga masallaci shine mai sallah ne shine alwasailu laha ahkam maqasid wannan ba iya wannan kadai ba ragowar abubuwa ma ya shigo ciki zaka iya fakis ala zalik to ana nuna mun cewa lokaci yayi sai mu tsaya nan insha Allah wa bi hadha al kifaya والحمد لله رب العالمين السلام عليكم الله وبركاته